Ruyar da aka yi wa Yohana Sura biyu Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi a Afisa cewa, Ga sako daga wannan wanda yake rike da taurarin nan bakwai a hannun damansa, wanda kuma yake tafiya cikin sandunan zinariya guda bakwai masu rike fitillu. Na san ayyukanka, na san famar da ka yi cikin aikin bi da kuma a kurin jimrewarka. na sani ba za ka iya yin akuri da mugayen mutane ba, ka kuma gwada waɗanda suke ce da kansu manzani, amma ba haka suke ba, kuma sai ka tarar cewa su manzanin ƙarya ne, na sani kana hakuri, kana kuma jurewa cikin wahala saboda sunana, kuma baka gaji ba, amma ga laifinka, ka bar kaunarka ta farko, tuna da matsayinka a da. kafin ka faɗi, ka tuba daga zunubinka, ka koma kan ayyukanka na farko, in ba ka tuba ba, zan zo wurinka in ɗauki sanda mai rike fitilarka daga wurin zamansa, amma a wani gefe kam, ka kyauta yadda ka ayyukan Nikolatawa, kamar yadda nema na kekinsu. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa dukan jama'ar masu bi, dukan wanda ya ci nasara. zan ba shi damar cin ’ya'yan itace mai ba da rai wanda yake cikin gonar Allah. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Simirna cewa, Ga sako daga wanda yake farko da kuma ƙarshe, wanda ya mutu ya kuma sake rayuwa. Na san azabar da kake ciki, na kuma san talaucinka, amma kana da arziki na ruhu, na san maganar ɓata suna ta waɗanda suke cewa su Yaudawa ne. amma kuwa ba haka ba, su kungiyar shaidan ne, kada ka ji tsoron wahalar da za ka sha, ga shi mugun nan zai sa a jefa waɗansunku cikin kurkuku, domin a gwada ku, za ka sha azabar nan kwana goma, amma ka yi aminci cikin bangaskiya, ko da za a kashe ka, ne kuwa zan baka rai, wanda shi ne hular lada na rai, duk mai kunnen ji. bari ya ji abin da ruhu yake cewa jama'ar masu bi, duk wanda ya ci nasara, mutuwa ta biyu ba za ta taɓa shi ba, ko kaɗan. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Birgamon cewa, Ga sako daga wannan, wanda yake rike da takobi mai baki biyu mai ci sosai, na sani cewa kana zama a inda Shaiɗan yake mulki, duk da haka, ka rike sunana da karfi kuma baka taɓa daina gaskanta da ni ba, ka dage cikin ban gaskiya, inda Shaiɗan yake mulki, ko da yake a cikinku an kashe Antifas, wanda ya shaida ne da aminci, amma ga waɗansu laifofin da na same ka da su, akwai waɗansu mutane a cikinku, waɗanda suke bin koyarwar Bala'am, wanda ya koya wa Balak, ya sa Isra'ilawa sun yi laifi, sun ci abincin da aka yi wa gumaka haɗaya. sun kuma yi lalata, haka ma kai kake da mutane waɗanda suke bin koyarwar Nikolatawa, sai ka tuba yanzu, in ba haka ba kuwa, ba da dadewa ba, zan zo maka in kuma yake ka da takobin da yake fitowa daga bakina. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi, duk wanda ya ci nasara, zan ba shi daga mana da aka ɓoye. zan kuma ba shi farin dutse, wanda aka rubuta sabon suna a kansa, wanda babu wani da ya san sunan, sai wanda ya karɓi dusen. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na tiyatira cewa, Ga sako daga ɗan Allah, mai idanu kamar harshen wuta, wanda kafafunsa suna kyalli kamar tagulla da aka goge. Na san ayyukanka, da kaunarka, da amincinka, na san idimarka da jimrewarka. na sani cewa ayyukanka na yanzu sun fi na farkon, amma ga laifin da na same ka da shi, kana hakuri da macen nan Yezebel, wadda take ce da kanta annabiya, ta wurin koyarwa ta tana rudin bayina har suka yi lalata, suka kuma ci abincin da aka mika wa gumaka haɗaya. Na ba ta zarafi domin ta tuba daga karuwancinta, amma ta ga gashi zan sa ta yin mugun ciwo. in kuma sa waɗanda suke zina da ita su sha azaba mai zafi idan ba su tuba daga mugayen ayyukan da suke yi tare da ita ba. Zan kashe waɗanda suke bin koyarwarta, dukan jama'ar masu bi kuwa za su sani cewa ni ne mai binciken tunani da zuciyar kowa, zan kuwa sakawa kowa gwargwadon ayyukansa. Amma sauranku a tiyatira, ba ku bi muguwar koyarwarta ba. ba ku koyi abin da masu binta suke ce da shi, asiran shaiɗan masu zurfi ba, ina ce muku, ba zan sa muku wani nauyi ba, sai dai ku rike ban gaskiyarku da ƙarfi, sai na sake dawowa. Duka wanda ya ci nasara, ya kuma ci gaba da yin abin da nake so har ƙarshe, zan ba shi iko ya yi mulki a kan al'ummai, zai yi mulki a kansu da sandan ƙarfe. zai farfashe su kamar tukwanin laka, kamar yadda nema na karbi iko daga wurin Ubana, zan ba shi ikon, zan kuma ba shi tauraron safe, duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi.